Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. An gudanar da taron masu ruwa da tsaki don neman hanyar kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan da aka daɗe ana samu tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya da Nijar. An dai gudanar da taron ne a birnin Kwanni, inda wakilin murya Amurka Haruna Maman Bako ya halarta. inda har ma ya zanta da wasu mahalarta taron ga dai haruran da karin bayani. A garin birnin Kwanni an gudanar da wani zaman taro na ƙasa da ƙasa domin kiyaye abkuwar matsaloli tsakanin manoma da makiyaya akan iyakar Nijar Najeriya ƙarƙashin ƙungiyar nan mai kula da raya kiwo da tattalin rayuwar makiyaya mai suna Rupen Marobe abinda ya sani tuntuɓi shugaban ƙungiyar domin jin abinda taron ya sama gaba ga Ahmadu Halilu Taro. Wannan zaman taron eh, a nan Kwanni zama ne na biyu saboda mun zama bara bon wata shida da suka wuce nan ne kwanni bisan ga tsarin tsari ne muke nan ga ci gaba da shi domin da muka yi zama nan mun tattara jama'an da suka zo nan akwai guvernora akwai prefe prefe da saraki na gargajiya da mer mer da wakilan manoma da makiyaya duka aka hada su nan da service technique muka hadu nan muka tattauna da mutanen Najeriya muka tattauna bisa ga kiyo matsalolin da suka shahi kiyo na zarga-zarga shekara kenan na zuwa da dawowa tsakanin nan mu da ƙasar najeriya da nan bakin boda ne na najeriya haɗa waɗannan jama'a aka haɗu aka tattauna aka tace matsalolin da suka sha ma mazamna karkara da su makiyayan eh, suka ci musu tuwo a ƙwarya domin haka matsalolin da aka huddo su sai aka huddo tsari aka ce to wannan zaman taron ya zamanto kamar zama ne wanda zai ba mu dama mu hiddo kwamiti wanda ya kamata ya kula da harkar zarga-zargar nan kenan duk abin da ya shahi matsaloli na zarga-zarga a sa kwamiti wanda zai mai da hankali bisa domin fitinu tsakanin mazamna karkara tsakanin hukuma tsakaninta da mazamna karkara da wasu abubuwa duka wannan kwamiti zai mai da hankali to shine da aka hiddo wannan tsari aka ya kamata a girka wannan kwamiti shine Allah da ikon shi wanga zama na yau zama ne wanda zai ba mu daman mu girka wannan kwamiti kenan na farko kwamitin za a nuna yadda za a girka shi suwa ne za su zama mambobin shi suwa ne za su zama shugabannin shi ya ne zai aiki ya ne ya kamata ya hulɗa tsakanin shi da wasu mutane taron da ya gudana ne a ƙarƙashin jagorancin mataimakin gwamnan jihar tawa tare da halartar shugabannin gundumomin da ke kan iyaka da tarayyar najeriya da magajin nan gari da ma sarakunan gargajiya malam abbas bawa shine shugaban gundumar keta ya bayyana muna irin ƙoƙarin da suke kawowa a matsayinsu na mahukumta domin tabbatar da samun zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya musamman akan iyakokin nijar da najeriya ropen da ta tsara wannan taro domin mu samu mu kaddamar da kudurori waɗanda na farko don da sai ta ɗauka dangance da kiyo wanda mutane ke zuwa iyaka zuwa iyaka musamman in ka ɗauka tsakaninmu da Najeriya tsakaninmu da Benin tsakaninmu da Togo tsakanin tsakaninmu da sauran kasashe har zuwa su Kamaru Africa Central su Chad da sauransu to ka gani wannan na farko dama ce wadda za mu zo mutane su san da dokoki ke an yi kiyo dokoki wanda ma har sun huce ba cikin Nijar kaɗai ba yau an ƙetara kasashen eh, duka na sai dai na su don ku duka a konin dokoki da ya kamata mu aiki da su to shine ma ga wannan taro zaka ga akwai musami mutanen Najeriya da suka zo sannan kuma mu hukuma duka an kiran firfe-firfe mahi yawa waɗanda suke da matsala dangance da harkar kiwo tsakanin masu kiwo da kuma makiyaya da kuma irin matsalar da shi kiwo ke samu bisa kan faranciyar. Malam Abdallah da Malam Amadu Sido suna daga cikin mahalarta taron sun bayyana muna nasu ra'ayoyi game da yanda suka ga wannan taron ya gudana tsakanin manoma da makiyaya. To gaskiya yanzu da ta doka ta doko hanya wadda ya zamanto za a zamu kwanci hankali cikin Nijar abin da ya shafi harkar kiwo ko a abin da ya shafi harkar noma paske dama menene masalan mu guda biyu na ta harko shine rashin sanin dokoki na ƙasa yadda kundin ƙasa namu ya tanada don rashin sanin shi shi na wani bi sai ganin mutum yana ta takin doka ba cikin ya san ya taki doka ba kenan ko an yi uh, european ta doko wani matakin da take na waya mutane kowa da kowa tsakanin matasa tsakanin uh, al'umma mu duka tana in su bisa harkar kowa ya gane dokokin shi da ya gane zarganiya tsakanin ƙasashe na na afirka wanda ya zama to Nijar suna ta ko'ina don su gane iyakokinsu da hakokinsu kuwa. Eh mu muna farin ciki da haka saboda da a ce tun shekarun baya iri waɗannan taruka muna yin su da matsaloli da yawa waɗanda mu suke gamuwa da su da yau tuni mun wuce su sai dai waɗansu. A nata ɓangaren Hajiya Zainabu Ibrahim memba ce a wata ƙungiya ta makiyaya mai suna Kalhaldi ta zayyana muna ƙoƙarin da mata ke iya kawowa domin tabbatar da zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya. Gaskiya ga taron da turar da an ka fara hada shi da hilani da manoma dai akwai zaman lahiya mutane sun fara waye ma yan uwanmu da suke daji kai kuma wanga taron da ake yi ya sa dai mun ji daɗi ɗai bisa ɗai bisa wanga taron da ake yi radda an ka fara shi dai muna jin daɗin haka wanga taron mun san da tabbat in dai har ana yin shi muna samun kwanci hankali cikin shi ka san ko inda adda kwai kwanci hankali akwai zaman lahiya ko kuma akwai jin daɗi kenan ko a gaida Haruna Mamman Bako. Da fatan wannan yunkuri na shawo kan da daɗaɗɗiyar matsalar da aka daɗe ana samu tsakanin manoma da Fulani makiyaya zai cimma nasara. Masu mu a nan muka ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin murya Amurka Haruna Mamman Bako wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar Filhashin Gumel ke cewa a huta lafiya.